idan zan nuna muku wani application wanda zai iya sauya muku style na yadda idan an kira ku ga nan call screen tun application ne Power Screen ga yana zai canza muku style na yin da ya kira ku za ku iya saka hoton ku ne ko kuma ka saka wata kalabi da dai sauransu idan an kira ka ya kasance cewa ya ka saka wani hoton ko kuma ka saka masa wani animation na wani na kira idan idan aka kira wani animation ya duka shigo akan fuskar wayar ka ya kasance ya canza ka canza animation ka saka hoton kuma sunan ko kuma sunan shekarar da ake za ka iya da wannan application sunan sa Call Screen ga yana application kuma sannan wannan application ne mai kyau za ka iya zuwa les propiedad que da wannan firin da nan har flash screen da nan yawwa su kamar ka gani kamar yadda ya bude din nan ka gani nan wajen za ka iya klikin nan wajen zai rika maka wannan animation din da kuma wannan ga nan love animation bar mu ta wannan makan animation din kamar haka zan iya apply din sa saboda a da saboda da aka kira mu ya duka sanar da mu irin wannan ya duka yi mana irin wannan animation din akan mu idan ko ba wannan ba za mu iya dawowa baya mu amfani da wannan ka gani kamar yadda wannan alamar love din take fitowa to za ka iya yi amfani da shi ka gani za ka za ka iya amfani da shi ka kawai sai dai mutum ya ɗaga haka yawwa to za ka iya idan kana so ka yi amfani da shi sai ka eh, sai ka danna wajen domin kai apply amma dai sai ka sai mu ƙara fitowa kamar haka ka gani nan wajen shine na kawai ga nan wajen setting yawwa to nan wajen shine nan wajen setting ka nan wajen zan iya buɗe flash ga nan wajen kuma zan iya permission to guiding nan waje ga nan duk za mu iya baya dama ga nan to um, and ga and contacts ga share app da ga private policy dinsa nan wajen za mu taba mu samu more sauran information dinsa duk da cewa ya taba ba ta ita ba idan mu iya taro da sauran picture picture din gani nan wajen za iya kunna flash kuma gani nan nan wajen da ga da da sauransu su nan assist to camera da sauran sauransu duk wajen zan iya bashi assist ya amfani da su domin mu samu su dama ya amfani da sauran picture picture dinsa yau dan uwan shi ne karshen bidiyon na kada ka manta ka yi subscribe ka danna alamar karra domin kasance da dukkanin sauran shirye shirye mu da zarar mu dora ka manta ka danna alamar like don wannan bidiyon ya burge ka sai ma da bidiyo na gaba.